بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأهزاب الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بحجه إلى ملجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من أشاب يرغوة الرمضان hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1443 wanda i daidai da sha shi daga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da biyu a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad baba gusau allah ya ji kansa allah ya masa rahama a wannan unguwa ta barakallahu a wannan waje bayan gidan man dinawa a cikin wannan gari na gusau wannan jiha ta zamfara inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon Allah bi asma'ihil husna wa sifatihil ula Allah ka sa alqur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda aka ce mi Allah ka ba mu ikon na bari Allah ka ba mu ikon bari Allah ka hada mu da duk abinda aka faɗa na rahama a ciki duniya da lahira na azaba kuma Allah ka tsare mu a jiya mun fara fassara aya ta 40 da a takwas ban kai ƙarshe ba Allah ma zai ci gaba akan makalla bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم jiya mun ɗauko bayani Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana cewa ya saukarwa da manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama al'ur'ani har maka zo inda Allah maɗaukacin sarki yake ce masa wala tattabi a hawa ahun amma ja aka min alhaƙi kakka bi son zuciyar mutane ya sa ka bar abin da kake kai na gaskiya sai yace to likullin kullin ja'alna minkum kowa mun sa masa shari'a wa min da kuma tsarin yadda za a bi shari'a wannan likullin din allamu harfu jarrin ne kull ismu majrur ne billah wa alamatu jarrihi al-kasra al ala akhirih idan muka lura mu ga akwai tanwini to akwai tanwinin da yake zama iwadun anil kalma akwai tanwinin da yake zama iwadun anil jumla gaba daya wani lokaci jimla ce ya kamata a kawo ta sai a kawo tanwini sai wakilci jimla ɗin. da haka malamai suka kaddara a nan wajen abu biyu in ma ya zama toli kulli ummatin ko li na biyun binku? ga kowane annabi daga cikin ko kowace al'umma ja'alna minkum shar'atan wa minhaja mun sa mata shari'a malamai suna faɗa suna cewa ash-shar'u ko shir'atun alismu suna ne daga shara'a ya shara'u wanda yana babin fataha ya fitahu mawzunuhu shine fa'ala ya fa'alu bi ma'ana a sharia idan an ci a sharia shine ne ma shara'a Allah li ibadihi min as-sunan wal ahkam da abinda Allah shike shar'antawa bayi na sunnoni da hukunce hukunci da haka sai malamai suka ce wannan kaman dalili ne na hani cewa ai idan kanat ahwa'uhum fi mutaba'ati shari'atihim aw awa'idihim idan son zuciyarsu ya zamanto cikin bin abin da suka kirkira suka ce masa shari'a ne ko al'adunsu to fada'u to ka kyale musu kayan su kuma duhu da abin da suka saba akan shi wa tamassaku bi shar'ikum ku dawo ku riko da shari'ar ku al-imam ibnu jarir at-tabari da ya zo kan wannan ayar sai ce Allah yana cewa da kullum ja'alna minkum shir'atan wa haja. sai ce shir'atan wa shir'atu hiya shari'a bi ainiha sai ce tujma'u ushir'atu shira'an kalmar shir'a ana yin jam'in sa akan shira'an sai ce wa shari'atu shara'i sai ce walau jumi'at shir'atu shara'i kana sawaban inda za a kawo jam'in shir'atun a ce shara'i da ya fi zama daidai li'anna ma'anaha wa ma'anar shari'a wahi sai ya ce fayarudduha inda jam'i ila lafzi naziriha sai ya ce wa kullu ma shara'a ta fi min shay'in fahuwa shari'a duk abin da ka riga ka shige shi ka fara shi to ana ce masa shari'a sai ce wa min zalika qila li ma'i daga nan ne mutumin da yake buƙatar ya je ya sha ruwa sai ake cewa gangarawa ruwa li'annahu yushra'u fihi ila al-ma wa minhu summiyat ash al-islam shara'i li shuru'i ahlihi minhu daga nan ne aka kira shari'ar musulunci saboda kowa ya gangara mata sai yace wa minhu qila lil qawmi idza tasawu fi shay'i daga nan ne mutane in suka yi daidai akan abu sai a ce shura'un sawa'u. ma'ana daidai da haka shari'a tana daidaita mutane ta ajiye kowa matsayin da ya kamata a ajiye shi Allah ya kawo wannan cikin suratul a'rafi da yace was'alhum anil qaryati allati kanat hajiratal bahr idh ya'duna fi sabti Allah sai yace yawma sabtihim shur'an wa yawma la yazbituna la ta'tihim da haka shur'an suna zuwa a jajjere kifin daidai da daidai al-imam al-qurtubi da yazo sai yace yadullu ala adami ta'alluq bi shara'il awwalina wannan yana nuna maka Allah bai yadda ba mai ta'alluki da shari'ar mutanen farko sai ce wa shari'atu ko wa shir'atu wa shari'atu at-tariqatu a dhahiratu hanyar da take fili allati yutawassalu biha ila na najati wacce ake ainihin wato tsanantuwa da ita zuwa ga asira sai ce wa shari'atu fil lugha at-tariqu yi ta wasu ila al-ma' hanyar da za ta kai ka zuwa ga ruwa ita ake ce mata a sharia wash-shari'atu ma shar'a Allahu li ibadihi min ad-din abinda Allah ya shar'anta wa bayi na addini saboda yadda ka san dan adam ba wanda zai iya rayuwa sai da ruwa kai ba dan adam ba babu halittar da ba ta da alaka da ruwa kamar yadda Allah ya ce waje min al-ma'i kullu shay'in hayy to ba kuma halittar da ba ta da alaka da shari'ar Allah ko dabbobi ne zaka ga in za a bu tsari na shari'ar Allah to za su zauna lafiya sai ya ce wa ƙar shar'a lahum ya shara'u shar'an ai sannan wa shari'u shine at-tariqul a'zam ita ce hanya mafi girma wa shir'atu aidan al ya kawo wannan magana al-imam ibn jarir tabari ya sake kawowa zaka wannan ita ce shari'a an kira ta da shari'a ne kamar yadda dukkan halittu suna da buƙatar su gangara su sha ruwa dan ba za su rayu ba sai da shi to haka al'umma take da bukatar shari'a don ba za a yi rayuwa mai kyau ba sai da shari'a ko kasashen turai wasu guraren da kaga suna zaune lafiya ta fuskar mu'amala ka je ka binciki dukan kundin tsarin mulkin su za ka ga akwai gurare da dama daga addinin musulunci suka sace wasu abubuwan suka ɗabbaƙa shi ya yasa ƙasashen suke zaune lafiya wannan shine abin da ke faruwa sai yake cewa min minhaj kuma min haja. ismu makanin ne ala ghairul qiyasi ismu makan ne wanda ya saba ma ma'auninsa na qiyasi daga fi'ilin nahaja yanhiju wato ta yadda mimun din ay mata kisra sai ce wa ammal minhaju wal minhaju wa ammal minhaju fa inna aslahu at-tariqul bayyin al-wadih hanyar da take bayyananniya a fili yace akan ce huwa tariqun nahajun wa manhajun bayyin hanyar da take a fili ya kawo ta man ya kofi shakkin fahuwa falajin ma'u ruwa'un wa tariqun nahj yace ce sun yusta fi kulle shay'in kana bayyanan wadihan daga nan ne duk wani abu da ya fito fili to sai a dinga cewa min haji da haka mun yi bayani cewa wannan ayar da Allah madaukakin sarki ya faɗa malaman balaga suka ce akwai abin da ake ce masa tashbihi laka fa shari'atu hiya tariqatu ilal ma'i ita shari'a ita ce asali hanyar da ake gangarawa a tafarwa shubbiha biha an kamanta ta da addini da kaunihi sabilan domin ita ce hanyar kaɗai da ake kaiwa zuwa ga sababin da za a rayu na har abada kamar yadda ruwa shine sababin rayuwa a nan duniya rayuwa ta wacin gadi ko to haka kuma shari'a ita ce sababin rayuwar ɗan adam ta dindindin bayan ya koma zuwa ga Allah shi yasa za mu ga abu biyu Allah ke saukar mana daga sama akwai alma'u ruwa sannan akwai alwahayi wahayi a wajen Allah subhanahu wata'ala tare da saukar da ruwa da abin da yake da alaka da ruwa ɗin yana da muhimmanci wanda aka ɗauka aka wakkala wannan shine mala'ika mai ka'iru wanda aka wakkala ma saukar da wahayi shine mala'ika jibril amma saukar da wahayi a wajen Allah ya fi muhimmanci sama da saukar da ruwan sama wannan yasa mala'ika jibril ya fi daraja a gurin Allah sama da mala'ika mika'ilu amma ma al'asafi shadid da yawa daga cikin mutane suna da alaƙa da abin Allah ke saukarwa na ruwa daga sama amma ba su da alaƙa da abin Allah ke saukarwa na wahayi daga sama daga lokacin da al'umma ta koma ba ta da alaƙa da abin da Allah ya saukar na wahayi daga sama don ba sa'a ba sai ta koma tana rayuwa irin ta dabbobi shi yasa kaga da Allah ya tashi faɗar halitta sai ya ce wala qad zara'ana li jahannama kaseeran min al-jinni wal insi na ya halitta kuma halittar tana da yawa kuma akwai a cikin mutane da aljanu wannan halittar da na yi ba don komai sai don jahannama ta ɗiba kawai sai ya ce lahum qulubu la yafqahuna biya ga mutum da zuciya amma zuciyar ba ta taimaka masa gurin ya gane addinin Allah ba walahum a'yunun ga mutum da idanu komai yana gani ya gane a duniya amma gaskiya ce ta zama cikas layi la yusiruna biya walahum azanu ga su da kunnuwa komai yana iya saurara ya gane amma layi su ma'una biya sauraron gaskiya ne ya zama masa matsala da Allah ya gama sai ce ula'ika kal an'ami irin waɗannan kamar dabbobi su Allah ya ce balhum adallu gara ma dabbobi da su wallahi akwai mutanen da yadda kaji Allah ya faɗa haka ya ce gara dabbobi da su to gara ma dabbobin da su to kam minan nasu da ka gaya zo himman mu kullum kawai ya za mu ci ya za mu sha ke sa yanzu inda wani zai tsaya takara in ya ce addini zai gyara wani zai alkawarin zai gyara duniya to mutane sun fi yadda da alkawarin wanda zai gyara duniya sama da wanda zai gyara addini ba haka bane ɗazu-ɗazun nan nake gani a wata jiha can wani yana alkawarin cewa wai jihar su miliyan uku ne da haka in an zaɓe shi ya san tsarin da zai taho da shi eh, a cikin awa ɗaya kowa naira miliyan ɗaya za ta shiga jiwonsa dan Allah ku daina saboda neman kujera ku dinga daukar wa mutane alƙawarin da ba zai ba ta yanzu kafin naira miliyan ɗaya ta shiga aljihun kuwa tunda ya rike ya yi tsarin da naira dubu ashirin ta shiga aljihun kuwa tukuna ko kwa in yi tsarin da naira dubu ashirin ta shiga aljihun kuwa to daga nan za ka iya gane can gaban miliyan ɗaya za ta yi ko ba za ta yi wa ka gani to da ka a dinga ɗaukar wa mutane alƙawarin da zai yi sai nan gaba in ya zo in Allah ya jarrabe shi da kujerar a dinga danna mai bidiyon ana mai cini ana cewa fa a lokaci kaza ka faɗa kaza Allah ya samu mu dace to wannan shine da haka ibnu Abbas da hasan da mujahid suka ce sabilan wa sunnatan suka ce fa shir'atu wa milhadu at-tariqul wajib hanya mabayyaniya wa kullama shar'ata fihi fa huwa shari'atun wa shar'atu duk abin da ka shiga cikin sa ya zama shari'a daga nan ne shari'ul islami da shuru ya ali hafiha wa arada bi hada anna shari'a mukhtalifatun shari'o'in da Allah ya saukar ta sassaba wa li kulli ahli millatin shari'a kowane masu addini da littafi da shari'ar su katada yake cewa a al-kitab lil umam magana Allah yake da al'umma guda uku ummatu Musa wa ummatu Isa wa ummatu Muhammad al'ummar annabi Musa da al'ummar annabi Isa da al'ummar annabi Muhammad sai yace littaurata shari'a at-taura tana da irin nata tsarin shari'a wal injili shari'a injila tana da irin nata gudanar da yadda ake shari'ar sai yace walil furqani shari'atu wad wahidun daka wa huwa tauhid addini ɗaya ne daga gurin Allah wajen aƙida kaɗai ta Allah amma wajen tanfihi na ahkam Allah ya sanya abin da ke cikin wannan littafin ba shi bane ke cikin wannan littafin shi yasa kun ga mutanen annabi Musa da suka bauta wa dan maliki sai Allah ya ce to tubar akan aikin laifin faqatulu anfusakum dalikum khairul lakum inda bari'ukum fataba alaikum to shine hanyar da za a warware tuwa. sannan mu da Allah ya aiko manzon Allah ai ya ce mana wa yad'u alhum israhu wal aghlal allati kanat alaihi abin da aka ɗora ma wacce al'umma wacce ya mata wahala shi manzon Allah Allah ya turo shi dan a tunkuɗe wa mutane shi yasa a wancan shari'a idan wani yana zaune a bakin hanya wata yarinya ta zo wuce da ya kalli kumatunta sai ya ce to ba zai sha mangwara ba in an jima wata ta wuce ya sake kallonta sai ya ce to ba zai ta ayaba ba to inda a ce irin wannan tsarin shari'a shi ake yi a cikin mu yanzu da da yanzu wani an waye gari ba abin da zai ci wallahi saboda da kullum ja'alna minkum shari'atan wa minhaj Allah ya faɗa mana cewa shari'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka min al-kitabi wallazi awhayna ilayka wa ma wasaina bihi Ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi ku tsayar da addini kada ku rarrabu da haka sukan ce nan wala tatafarraqu fihi da kuma ta'ul din da ke cikin wala kallari na tafarraqu wancan ta'un ɗaya. suka ce wancan kitabi ne da al'ummar annabi Muhammad wannan kuma magana ake tun daga kan annabi Nuhu har zuwa kan manzon Allah shi yasa Allah ya amfani da ta'un guda biyu yace wala tatafarraqu fihi sannan Allah ce am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam bihi Allah shin suna da wasu abokan tarayya ne da ya kamata su shar'anta addinin da Allah bai shar'anta ba sannan mun kawo cewa Allah ya ce sun maja'alnaka ala shari'atin min al'amri fattabi'iha wa la tattabi ahwa alladhina la ya'lamun da haka a sayyid bin abi arubata yake cewa faɗin Allah madaukakin sarki da yace li kullin ja'alna minkum shir'atan wa ya ce sabilan wa sunnatan wa sunan mukhtalifa fi at sharia wa fil Injili sharia wa fil furqan sharia a cikin waɗannan yuhillullahu fiha ma yasha'u Allah yana halatta abin da ya ga dama wa yuharrimu ma yasha'u kuma ya haramta abin da ya ga dama li ya'lama man yuti'uhu mimman ya'sihi dan Allah ya san cewa waye zai bi shi waye zai saba masa tunda ai ko da annabi ya zo garin Makka Madina ya zo yana kallon Baitul Maqdis a matsayin alƙibla ko ya dauki wajen wata sama da shekara daga baya sai aka ce ya bar baitul maqdis ya dawo ya ci gaba kallon alƙibla kaga ai lokacin da yake kallon baitul maqdis da umarnin Allah yake kallo kuma Allah ne ya ga dama ya ci ya bari ya dawo ya kalli nan to shi yasa kafin ya saukar da wahayi sai da Allah ya ce za a yi magana sai ya ce sai ya ƙulu sufaha'u minan nasi da sannu wawaye a cikin mutane sai sun ce ma wallahu an ƙiblatihim allati kanu alaiha me yasa musulmai suka juya daga alƙiblar da suke kallo Allah sai ce qul lillahi al-mashriq wal maghrib ka faɗa musu ai gabas da yamman ba na kowa bane na Allah ne ya hadi man yashau ila siratin mustaqim da haka in an kalla alƙibla ganin damar Allah ne ce ga inda za a kalla idan an kalla baitul maqdis ganin damar sa ce to ganin damar sa ce yace a bai baitul maqdis din a dawo a kalli nan shi yasa sai yace wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yaqulu ar-rasulu alaikum shahida wama ja'alna al-qiblata kun kunta 'alayha ba kuma yasa muka sanya ka akan wannan al da kake kai ba yanzu illa lina'lama man yattabi'u ar min mimman yanqalibu 'ala aqbihi jarrabawa ra'ayi dan a gane waye zai bi manzon Allah waye zai kibe shi to wannan shine sai yake cewa waddin alladhi la yaqbalu Allahu ghayrahu addinin da Allah ba zai taba karɓar addinin da ba shi ba at-tauhid wal ikhlas lillahi alladhi ja'at bihi jami'ur rusul shine tauhidi da ikhlasin daga baki ɗayan annabawa sun haɗu ta fuskar tauhidi kowane annabi in Allah ya aika shi zuwa ga jama'arsa wa ila madiyana fulanun Allah zai ce kala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr ba su sabani ba akan wannan amma abin da ya shafi hukunce hukunce na shari'a Allah yana da iko abin da ya ga dama a can yace halal ne yamhu Allahu ma sha wa yusbit wa indahu ummul kitab yana da damar abin da ya ga dama a nan ya tabbatar da shi yace halal ne ya goge shi a can yace haram ne wannan yana ciki al-imam ibn kasir yace amma min amma al-minhadu wa huwa at-tariq al as-sahal hanyar da take da sauki wa sunanu at-tariq yace fa tafsiru qawlihi shir'atan wa minhad bis-sabil was-sunnah azhar fil munasabati min al-akasi yace fassara wannan cewa da sunna da kuma ainihin wato sabil da kullun ja'alna minkum shiratan man sanya masa sunna da kuma ainihin wato hanya al-imam ibn yace wannan shine abin da yafi sai Allah yace walau sha Allah da Allah ya ga dama la ja'alakum ummatan wahida da ya sanya ku kun zama al'umma ta zaman tuƙaya daya da ya ga dama da haka za mu ga cewa wannan walau ɗin wawan ne wanda yake atsaf ne lau harfi shartin ne gairu zazi sha'a fi'ili ne wanda yake Mahadi to la ja'alakum wannan ita ce lamu waƙi a fi jawabi lau da Allah ya ga dama to da ya yi ne ya sanya al'umma ta zama ainihin wato al'umma ƙwaya ɗaya shi yasa irin wannan walau sha Allah ɗin nan gaba ɗayansa a ƙurani waje ainihin wato goma sha biyu Allah maɗaukacin sarki ya amfani da su ya fara a cikin suratul baqara walau sha Allah wala zahaba bi sam'ihim wa absarihim inna Allah ala kulli shay'in qadir sannan akwai walau sha Allah la a'latakum inna Allah azizun hakim sannan walau sha Allah maqtatalu min ba'dihim ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن wa minhum man kafar sannan akwai walau sha Allahu ma qatatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid da kuma walau sha Allahu la sallatahum alaikum da kuma walau sha Allahu ma asharaku da kuma walau sha Allahu ma fa'aluhu fadharhum wama kanu wama yaftarun da kuma walau sha Allahu la anzala mala'ikatan ma sami'na bihadha fi aba'ina al-awwalin sannan sai a nan gurin sannan walau sha Allahu la ala jahilin sannan walau sha Allah la ja'alakum ummatan wahida walakin yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa la tus'alunna amma kanu amma kuntum ta'malun sannan walau sha Allah la ja'alakum ummatan wahida walakin yudkhilu man yasha fi rahmatihi wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir Allah yana faɗa cewa da ya ga dama malamai suka ce wajen walau sha Allah akwai magana biyu da ya ga dama Allah sai ya hada ku gabaki daya duniya ba za ta yi saɓani ba kowa ya zauna akan gaskiya da kuma ya ga dama duniya gabaki ɗaya sai ya hada mu akan addini kwaya daya sai zamanto duk duniya musulunci ne kawai babu wani addini kishiya wa musulunci to Allah ga gana ma ba menene hikimar wa'annan abubuwan akwai hikima ba yadda za a yi Allah maɗaukacin sarki ya yi abu babu hikima walillahi masalul a'ala ba zai taɓa yiwa ba da haka lokacin da kafaran maka suka ce wa manzan Allah ma hazar rasu wannan wani irin annabi ne ya akullu tsaf a ce annabi yana cin abinci wa yamshi fil amma yana zuwa kasuwa laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nazira ya basu a saukar da mala'ika ba su dinga yawon wa'azi tare idan manzan Allah ya faɗi magana mala'ika sai ya leƙu sai ce to ni mala'ika ne maganar da ya faɗa muku gaskiya ne ku yadda ta ji ɗan adam da ta take auyul ƙa'ilaihi kanzu ko a sauko masa da wata taska ta arziki au ta kuni lagu jannatin ko ya zama yana da wata gona komai na kayan abinci akwai ya akulu minha da ya tashi kawai shiga zai ya ɗibo ya fito ya dawo Allah ya ce wa ƙalar zalimun in tattabi'un illa rajulan masura sai ya ce unzur ka kalli fi'il amrin litta'ajjub abun ban mamaki kai fa da rabu lakal amsala sai suke buga maka wa'annan misalan amma fa dallu fala yastati'una sabila sai Allah ya ce tabarakal ladhi in sha'a albarka ya tabbata ga Allah da da ya ga dama ja'ala laka khairan min zalika jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka qusura da ya ga dama abin da ya fi haka ma da suke neman ayi zai maka amma sai ci barkar da bubi wayannan mutanen ta alkiyama kawai suka yi Allah ya ce wa ka liman bisa a sa'ati sa'ira da ya tashi zai ba su amsa sai ya ce wa ma arsalna qablaka min al mursalina ai ba mu taɓa turo wani annabi kafin kai ba illa ya la yakuluna ta'ama suna cin abinci wa yamshuna fil aswaq kuma suna zuwa kasuwa Allah sai ya ce waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan man jarrabu sashin ku da sashi Allah ya ce a tasbirin ko za ku yi hakuri kuwa idan kuna musulmi Allah ya jarrabe ku da kafirai ya ga za ku ko kuwa su ɗauko kuɗinsu su saka addinin ya ci gaba nasu ko kuma a zara ido a gani ya za ku kowa zai rike kudinsa kamar yadda muke yi allazi jama'a malahu wa addada ya hasabu anna malahu akhlada kowa kawai lissafin kudinsa yake addini kuma ko uhu in kana harkar addini za ka san ƙalubalen da musulunci ke fuskanta ta fuskar da'awa daga wayancin suna wa mutanensu tarbiyya da training tun daga matakin farko mutum yana ƙarani ya saba da infaki don sun yadda cewa idan ba shi yasa su gwargwadon yadda kake tara mutane gwargwadon kuɗin da kake tara ba haka bane mun kuma kana iya ganin wanda ya fi kowa tara mutane cikin mu ya fi kowa talauci ko ya fi kowa talauci wajen abin da ya shafa harkar da'awar a shiga a je a je sai daga kana iya ganin su a dajin da kai tsammani ba amma mu mun kasa shi yasa Allah sai rufe an yace a tasbiru ko za ku hakuri kwa sai ce wa kana rabbuka basira Allah yana ganin wanda ya hakuri din da wanda ya yin hakuri din yana galo to wannan shi ne, to inda Allah ya ga dama shi yasa imam Ibn Jarir at-Tabari yake cewa walau sha'a rabbukum laja'ala shara'i'akum wahida da Allah ya ga dama sai sanya shari'a ku sai ta zama daya walam yaj'al li kulli ummatin shari'a wa minhaja da Allah bai sanya kowace al'umma tana da shari'a da hanyar da za a bi shari'ar ba ghayra shara'i'il umam al-akhar banda wasu shari'o'i na wata al'umma ta daban sannan sai yace fa kuntum takununa ummatan wahida la shari'a shara'i'akum sai ku zamanto al'umma ɗaya ta yadda ko a shari'a ba za ku saba ba alimam imam kasiri kasir yake cewa thumma hadha ikbarun anil umami al-mukhtalifati al-adyan wannan labari Allah yake ba mu akan al'ummar da ta gabata mai addini mabambanta bi itibari ma ba'a sallahu bihi rusulahu al-kiram la'akari da abin da Allah ke aiko da manzanninsa masu karanci min ash muktali al-mukhtalifati fil ahkam na shari'o'i wanda suka sassaɓa wajen hukunci amma al-muttafiqatu fi at wacce ta haɗu gurin tauhidi yace kama sabata fi sahih al-bukhari an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga abi huraira annabi ya ce nahnu ma'asharal anbiya'i mu tawagar annabawa ikhwatul lillahi mu ɗan uwa ne babanmu ɗaya amma dinuna wahidun mu ɗaya ne shi yasa kalimatu dini a kur'ani tun da take ba ta taɓa zuwa musanna ba ko jam'i duk inda ga kalmar addini a ƙur'ani mufrada take zuwa dan Allah ya nuna maka cewa addini wahidun min ladun adama ila an kutima bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam addinin da Allah zai karɓa ɗaya ne tun daga kan annabi nuhu har ya cika da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ya ani bi tauhid abinda Allah yake nufi da wannan shine tauhidi ya kawo ayi cewa وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون لكم آية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وأن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت سيتي وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي أما شريعوا إيسكا ساقا وجن أمرني لهاني فيكون فقد يكون الشيء في هذه الشريعة حراما أكن سامون أبو أولن شريعة حرام ثم يهل في الشريعة الأخرى فنن حالت أوت الشراء وبالعكس وخفيفا فيزاد في الشدة في هذه دون هذه ولا أبن كسامو أن ولا شرع لينا دا سوقي ولا أبن كسامو أوت شرع لينا هو هذا يتي وذلك لما له تعالى في ذلك من الحكمة البالغة wannan saboda wata hikima ta Allah ko sanda wahayi ke sauka ai dalilin samun annasik wal mansuk kenan ko ana yin abu sai a zo a ce ku bashi ku dawo ku wani abu ga wannan shi yasa duk malamai suka yadda cewa annasik wal mansukh yana shiga cikin jimla ce insha'iyya ba kabariya ba wanda jimla insha'iyya a wajen malam balaga ya kunshi umarni da hani to ana iya cewa ku yi abu yanzu sai kun fara can a kawo wani wahayin a ce ku bar ana iya cewa ku bar abu yanzu can kuma a dawo a ce ku yi to yana cikin hikima na samun annashi wal mansuk akwai jarraba mutane wani abun yana da sauki sai a bashi sai a kawo wanda ya fi shi dan wahala sai a ce ka yi sai a gani za ka yi ko ba za ka yi ba wani abun wato ba shi da wahala sai a ce ka bashi mai wahalan ga mai sauki a gani za ka bi ko ba za ka bi ba to wannan yana ciki Allah ne ya ga dama ya saukar da attaura ya saukar da injila shi ya aiko annabi Musa da annabi Isa da littattafan shi kuma ya ga dama ya aiko manzan Allah sai ya nasaka littattafan a basu yanzu a dawo abu manzan Allah don Allah ya gani waye zai bi manzan Allah waye zai kibin shi kuma duniyar kun ga haka ta dare ku akwai wanda sun yadda za su bi shi akwai wanda ba su yadda ma ba za su bi annabin kuma ko mai zai faru sai ne faru amma ba su yadda ba za su bi annabin ba wannan shine da haka Imam al-Qurtubi ya yi magana a cikin irin kwatankwacin wannan sai ya ce walakin liyabali wa kun ma a taku sai dai Allah zai jarraba ku cikin abin da ya baku ne malamai suka ce a cikin fi ma a taku a ciki akwai abin da yake da wato hasu ta'alluqun bihi Lamu kai. ai walakin ja'ala kun muktarifa Allah ya sanya shari'a shari'a'unku suna da sabani liyaktabirakum dan ya jarraba ku ya gani shi ne alittibaru shine jarrabawa sannan yana daga ciki fima a min al-kutubi wa bayyana lakum min ash-shara'i fa yatabayyana al-muti'u min al-as min al-ma'asi wal muwafiqu min al-mukhalif zai jarraba ku cikin abin da ya saukar muku na wahayi dan tabayyana a gane waye zai bi waye kuma zai bi wannan yana daga cikin hikima ta Allah subhanahu wata'ala to shi yasa al-imam abi zamanin a littafin sa yake cewa walakin li yabluwakum li yaktabirakum fima atakum fima a'adakum minar alkitabi was sunan. Allah zai jarrabe ku cikin abin da ya ba ku na littafi da abin da annabawa suka bayani a kan abin da ya shafi littafin dan aga waye zai bi waye kuma zai ƙi bi wannan duk yana ciki to wannan walakin liyabluwakum fima atakum ma din siga ce ta umumi duk abin da kaga Allah ya baka a rayuwar duniya jarrabawa ce kakka rubu da matsayi na mulki da kuɗi da ilimi na sha faɗa cewa duk wanda kaga ana girmamawa ɗayan ukun nan Allah ya yi ko ya bashi ilimi ko ya bashi mulki ko ya bashi kuɗi da wanda Allah ya ba ilimi da wanda ya ba mulki da wanda ya bashi arziki wallahi in ba su yi amfani da damar inda ya dace ba ran da mutum daga ran da mutuwa ta zo ya fi kowa da na sani akwai wani yana ba wani malami labari yana cewa wallahi ya ce ku yara ne ba kusan abin da ke tafiya ba ya ce da wani lokaci idan a wajen inda yake kasuwanci kudin shi saboda yawan kudin sai dai motar banki ta zo ta dauki kudi a inda yake ba da shi ya je bankin ba ta ce wani lokaci zai tafi banki ya je ya kwana kawai ana lissafin kudaden shi ya ce amma yanzu allah ya riga ya karbe komai ya ce gidansa da yake ciki in banda allah ya sai 'ayyarsa sun yi mamaya sun ɓoye takardun gidan ya ce da yanzu ya sayar da gidan ba ya ce amma a cikin abin da ke damun shi a lokacin da ya samu wancan damun bai ma allah komai ba ba abin da ya ma Allah to yanzu walakin li yabluwakum Allah zai jarrabe ku cikin duk abin da ya ba ku kowa ma me sai ya jarrabe ku akan shi li yabluwakum fi ma ataku wanda ka kakkaru dan uwa sai sa nake cewa akwai waɗanda in Allah ya ara maka dama ta rayuwa kana ganin su kawai kasan Allah ya turo su ne jarrabe ka da su shi sa duk wanda Allah ya ara masa dama ta rufin asiri ka ci gaba da addu'a Allah ya ƙara rufa maka shi domin in Allah ya ga dama maimakon kai ka zo a zo gurinka ka bayar baina ashiyatin wadu ha Allah yana in labin abu ya karbe abin kuma ya sa maka bukata wallahi sai ka tafi wajen wani baka isa ba amma Allah sai ya rufa maka asiri sai zaman to gurinka ake tasowa a yi ne a zo to ka gode ma Allah shi yasa kullum nake cewa ni na fi yadda da jarrabawan gara Allah ya bani ya samu wani bukatar ya taho in bashi wallahi ka gani yasa duk ɗalibai masu karatu ku ci gaba da mun addu'a Allah ya kawo kuɗi ka zo in baka karatu kuma wallahi in ka gama in baka kuɗi ayi gaba aljanna da gaske muke neman ta wallahi inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna abu bi Allah ya siya ya siya dukiyar mu ya siya rayukan mu fada wacce nake shine zai biya da aljanna walakin liyabluwakum Allah ya faɗa mana ya ce huwa allazi ja'alakum khala'ifal ardi Allah shi ya sanya ku a dauran ƙasa wani yana maye mu wani sai ya ce wa rafa ba'adikum fawqa ba'adin darajati sai ya daga wani yana saman wani a wajen daraja sai ya ce shi ma liyabluwakum fima ataku don ya jarrabe ku cikin abin da ya ba ku yanzu idan wannan masallacin liman shi ne yanzu to liman ka yi haƙuri a tsarin Allah dole shi ka tafi wani shi ya zo zai da ala kun khala'i a Allah ya sanya wani zai maye ma wani a bayan ƙasa gwamnan jihar a yanzu da ba shi bane gwamna ba wani bane to ya haƙuri da duk wanda ma ke san shi a ya haƙuri dole su ya tafi wani su ya zo waye shugaban ƙasa a da ba mai manufa ba ya tafi wani ya zo to shi ma na kan a yi haƙuri dole zai tafi wani su ya zo haka Allah ya sanya tsarinsa kuma ba wanda isa ya sa Allah ya canza tsarinsa to sannan kuma sai ya ce ya ɗaga wasu a wasu saman daraja don ya jarraba ku ne cikin abin da ya baku sau da ka takkaga a nan duniya kafi wani kai ne mai gida in ka fito da sabu ka zazzara ido da abin da za a yi a'a kasancewar ka babba a duniya ba shi ke nuna ko a lahira kai babba ba ne shi yasa Allah ya kira alkiyama ya ce mata da rafi'a za ka daga darajar wasu mutane za ka yi kasa da darajar wasu a wanda a nan duniya kana ganin sa ba kowa ba ne amma wallahi a wajen Allah wani abu ne sai an je lahira za a yi hukunci akwai wanda kana ganin shi a duniya wani abu ne kuma a wajen Allah ba kowa bane shi sai an je lahira za a yi hukunci shi yasa yake maka kafi da tsurrafi'a to kun fi ma ataku yanzu duk wanda Allah ya jarraba su ya ba su mulki Allah ya jarraba su cikin abin da ya ba su zai gani yanzu shekarun ba ya riga ya wuce ba yanzu duk wanda ya hau 2015 aka yi zaɓe yanzu Allah ya ala maka ne ramadan da zai ciro bai kan kun gwamna ne ya tafi in shugaban ƙasa ne ya tafi yanzu abin da ya rage ce kuma mai yi ma addini don wallahi ba za ku zo ba ku yi amfani da sunan addini ku kai ga kan mulki sannan ku kima addinin Allah ko me ku tafi Allah bai tambaye ku ba wallahi ba zai taɓa yiwa ba kuma ku kun sani cewa an yi amfani da addini sun kai ga kujerun sun amma mafi yawanci illa man rahima rabbu haka za su tafi shekara takwas ta kare kuma ka je gaban Allah ka tsaya duk abin da ya faru a shekara takwas sai ka bayani sannan baka isa ka sake dawo da shekarun ba sun tafi sun tafi kenan abin da kuma ya faru a ciki ya rage za a zo a tsaya gaban Allah dole ya tambaye ka kai ya maka hisabi akan abin da ya faru a ciki kuma wallahi matsala ta farko da Allah zai tambaye ku akanta ita ce mas'uliya ta addini sai Allah ya tambaye ku akanta saboda ka sai kowa ya shirya amsar da zai bayar in ya je gaban Allah subhanahu wata'ala akan wannan ainihin wato matsala din da haka wannan yana ciki da kuɗi da mulki da ilimi duk wanda ka gan shi da su ba ya fi kowa ba ne Allah ya zaɓo shi ya ce zo ga wannan a'a kawai jarrabawa ce a tsarin Allah bai kowa zai zama mai karatu ba bai yi kowa zai zama to mai mulki ba kuma bai yi kowa zai zama mai arziki ba sai aka ɗauko wasu bayi aka zaɓe su aka ba su ilimi don su su saki ilimin su karantar da shi wanda bai san Allah bai san Allah ta hannunsu aka zo a tsarin Allah bai kowa zai zama mai arziki ba sai aka zaɓi wasu mutane sai aka sako arzikin ta hannunsu ta yadda su zamanto su ne in dalaran da in an saki raguwar mutane sai su zo ta gurin sai su kwasa a tsarin Allah da ya kowa zai zama mai mulki ba sai aka zaɓi wasu aka ba su mulki don su zamanto hanyar da za su shimfiɗa adalci a doron ƙasa ta yadda al'umma za ta samu sauƙi da haka wannan shine jarrabawa ce kawai karka damu kullum ina faɗawa ɗalibai cewa su gane bambanci karatu daban shura daban kada ku ɗauka cewa duk wanda ya fi kowa shura ya fi kowa karatu daga lokacin da kana ɗalibi Allah ya jarrabe ka da shura ka taɓa ɗaukar ta ta saka a matsayin wani abu da za ka wulaƙanta mutane a'a kawai ka ɗauka kai ma kanka Allah jarraba kai walakin li yabalo kun fi ma Allah zai jarraba ku ne cikin abin da ya baku wannan yana daga ciki shi yasa yace inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu lagafurur rahim sannan ya faɗa yace huwa allazi wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'ala al-ma'i sai yace li yabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah zai jarraba mu yana buƙatar waye bi aiki mai kyau Allah zai khalaqa al-mauta wal hayata yabluwakum ayyukum ahsanu amala to shi yasa muka faɗa malamai suka ce idan kana so ka gane cewa za ka yi arziki a lahira ko ba za ka yi ba auna kanka da abu biyar kana cikin wanda in Allah ya ce su yi abu suke yi kana cikin wanda in an ce su bari suke bari kana cikin wa'inda in an ba su suke godiya kana cikin waɗanda in an hana su suke haƙura da ka fahimci tsarin da Allah ya maka na halitta tun daga ciki da ya ce inna khalaqana na insana min an shaji na tarihi to za mu jarrabe shi cikin jarrabawar da Allah zai maka da ka zo duniya za a jarrabe ka da samu sannan za a jarraba ka da rashi za a jarrabe ka da umarni sannan a jarraba ka da hani to wajen umarni da hani nan ne aka fi samun matsala za a ce wa ɗan adam ya yi sai a kawo abubuwa marasa daɗi a kewaye abin da aka ce ya yi ɗin Za ku ga duk abubuwan da Allah ya ce a yi wanda su za su sa ɗan adam ya tsira a lahira ba mutuka san sansa ba yanzu galibin dai na ake yin tafsiri Za ku ga ai bai wuce awa ɗaya amma wannan awa ɗayan idan ba kaya ishe ɗan ba ba za ka iya barin abin da kake ka zo ka zauna ka saurari maganan Allah awa ɗaya ba sannan dina ake tafsiri akwai yadda ka taɓa ganin ta je ka zan ɗan agadi ya kantare da tiket a bakin jaɗin masallacin ka zo ya ce sai ka yanki tiket kafin ka shiga duk garin nan ka taɓa gani ka dawo yau idan aka ce an gayyato wani mai wasan hausa ko gidan kallon ƙwallo kyauta ake shiga ko sai an biya dan Allah da inda ake tafsirin Qur'ani da gidan kallon kwallo ina ya fice ka to sai a wannan kuma wanda aka ce maka ka bari din sai a zo a zagaye shi da abin da ka take so shi yasa suke cewa mafi soyuwar abu ga dan adam shine abin da ka hana shi wani ko yana zaune lafiya in baka ce mai karya abu ba to hankalin shi bai kaiwa amma daga ran da ka ce mai wannan abin kada yi. to wani daga nan in guri ne aka zo aka sa dangerous wallahi wani a lokacin su ya ya taba ko mai zai faru sai dai faru idan ba kokai ka ajiye masa kwanan abinci guda goma da na farfesun kayan ciki ga na kansa ga na kifi ga na kaza ga na waye ba zai iya cinye abincin ba sai ka bude kwano tara sai ka bar na goma da za ka fita sai ka ce da Allah wannan na goma kada ya buɗe da Allah wallahi in ba sa'a ba ko bam ne ka in ya bude ya tashi da shi wallahi wallahi ya gwada yadda zai to walakin li yabluwakum Allah zai jarraba ku cikin abin da ya baku to sannan za a jarraba ka da samu a gani za ka yi godiya ko ba za ka yi ba ita kuma godiya a muƙabilinta shine aiki mai kyau ku duba ku yadda da yawa muke ma Allah godiyan mai wani yanzu cikin ramadanan nan zai ce Allah ya bashi dama ya aure yanzu ba shi da aikin bayan ramadan Allah ya kawo aikin ya samu aikin zai ya aure lokacin aure ya zo maimakon ya yi abin da a muƙabilin aurensa yake nuna ya gode ma Allah ya masa ni'ima sai kaga an je an tsokano Allah rigima su ne cocktail party fikile party bala'i fati. waye haka za a je aikin. kaga an zo wane ne wane ne dai arabiyan arabiyan dai kauye dai wace ce dai dai haka za a yi tai kaga badala iri iri kuma wannan yana daga cikin asba na gushewar ni'ima sannan wani an hana shi ya ƙi haƙura to jarrabawa ce wani a bashi a gani zai yi godi ya ki wani an hana shi an ci ya haƙura ya ƙi haƙura an ce mutane su yi sun ƙi an ce su bari sun bari sannan lokacin da Allah zai jarrabe ka da laifi ana so ka gane kayan laifi kai saurin komawa ka tuba zuwa ga Allah ina mutane ba sa yin wannan to wannan yana daga ciki shi yasa za ku gane wannan aqisar taluta da Allah ya ce falamma fasara talutu bil junudi qala inna allaha mubtaliikum bi na'am lokacin da ya ɗibi rinduna ya tafi da ita aka ce Allah zai jarrabe ku da ƙorama faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'am fa innahu minni illa man iktarafa ghurfatan Allah sai ce sharibu minhu illa qalilan min a ce an zo ketawa ta ruwa gashi kana mugun jiki da sanyin ruwa kuma kana ganin ruwan a ce kuma ka taɓa ruwan ka ƙetare ka tsallake shi ai ka ga sai da hali to shi yasa saboda jarrabawa ce Allah ya ce dukkan kwaɗar ruwan suka sai yan kaɗan su suka iya tsallakewa sannan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in wallahi sai na jarrabe ku dukkan abu bi in min as-sayri tanaluhu aydikum wa rimahukum wanda hannunku take samu da mashin zaka je aikin haji kana mafarauci a wajen farautan nan a wajen aikin hajjin nan dabbobin da kake neman su ido rufe kai farauta sai ka ga su kana kallo kuma Allah ya sa doka ya ce ba za a yi farauta a gurin ba yaya za ka yi to wannan ya shiga cikin label wannan kuma Bishe in mina as-sayd min as to hatta wannan salular da muke amfani da ita ba ta shiga cikin amfani da hannu ba to label wannan kuma Allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum Allah sai ya jarrabe mu da wannan salular ya ga kowa ya zai da hannunka yau ku kalli yadda yin rubutu a social media da hannu wajen yada abubuwa na ƙarya da zubar da mutuncin masu mutunci ya zama abu ne mai sauki saboda haka sai da yawa sai muke ɗauka amfani da wannan salular ka rubuta abin da ka ga dama kai da ɗin abin da ka ga dama ka shiga duk inda ka ga dama ganin kake kamar Allah ba zai tsayar da kai maka hisabi a kan shi ba kuma wallahi Allah sai ya tsayar da mutum ya masa hisabi a kansa shi yasa sai ce li ya'lamu Allahu man yakhafuhu bil ghaib sai ce fa man tada ba'da zalika falahu azabun alim sannan yace kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khair za mu jarrabe ku da abu mai kyau da mara kyau fitnatan wa ilaina turja'un sannan Allah yake cewa fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi aga duk matsayin da zaka samu a duniya sai Allah ya ce idza mabtalahu duk halin da ka samu kanka a ciki na babu Allah sai kira shi yake jarrabawa ne sannan haka yace ce, tubula wunna wallahi sai na jarraba ku fi amwalikum a dukiyarku malamai suka ce iftila'in ta bangare biyu ibtila'i na farko ko dai ka samu naqsun fil amwali kana da dukiya Allah ya kawo wata jarraba ka samu tawaya a cikin ta ai jarrabawa ne ko sannan yana daga cikin latubula wunna fi amwalikum ka tara kuɗi ka sha wahala sai shekara ta yi sai ya ce ana so ka raba kudin gida arba'in ka ɗauki ɗaya ka ba Allah talatin da tara ka riƙe sannan bayan wannan ana buƙatar lokaci bayan lokaci ka dinga yin sadaka da kuɗin don a gaya za ka yi to yanzu wannan zakar kaɗai fa da ake cewa a ɗauka a bayar da kaso ɗaya mutum ya riƙe kaso talatin da tara don Allah a koyan da sun faɗi wannan jaraba ko ba su faɗi ba wani yana da biliyan ɗaya da an zo an ce za a kasa kudin gida arba'in ina wanda suka san kudi biliyan ɗaya miliyan dubu in za a kasa ta gida arba'in nau ne zaka kudin eh 25 miliyan to wani yin miliyan biyar din nan zai ga kayana ai gara kawai siyo tirela shinkafa guda ɗaya a raba mutane ai an ce a bada kalilan Allah zai bada kasiran shi kenan kuma wallahi tallahi sai ka biya kudin a lahira Allah ya baka arziki kai bai ma bakin ciki ba in ba Allah bane ke ba da arziki kana ganin da gwamnatin tarayya ce ke ba da arziki zai yi a baka abu a ce ka kasa shi arba'in ka ba da ka rike 39 tara kuma wannan fa amfanin yana komawa zuwa gare ka fa amma dan adam saboda mugun ruwa wallahi ba za su ba wasu wannan ɗayan ma ba sa idin ya shiga cikin latubula wani na fi amwalikum wa anfusikum haka rayuka wala "Unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kaseera to haka nan Allah yake cewa ka labarin wannan ashabul janna da Allah madaukakin sarki yace inna balawnahum kama balawna ashabul jannati wala ce mun jarrabe su kamar yadda muka jarrabi ma abuta gona idan aka samu lokacin da suka yi rantsuwa da Allah ce la yusrimunna ha muslimin sai sun yi sammako sun je sun girbi amfanin gonansu da asassu ba malamai sun ci wannan wani bawan Allah ne yana da kasuwar gona yana yin noma idan ya gama sai ya kasa abin da ya noma gida uku ɗaya ya ajiye don ya siyar da iyalan shi ɗaya ya siyar don amfanin yau da gobe ɗaya kuma ya raba mutanen gari su 'ya'yan ba su sani ba ashe ɗayan da yake raba wa mutanen gari a matsayin sadaka shine abin da ya sa Allah yake tsara dukiyar ka san dan adam قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسستم wa الإنفاق in sani ƙatura. daga jin ƙatura ka san muguwa bakar ruwa ce wallahi Muguwa bakar ruwa ƙatura. wani abin ya taɓa faruwa a yau da irin su japan din nan suna yin noma a duk shekara in sun yi noma in sun gama sai kawai su ga wasu nau'in tsuntsaye sun zo ba su san me ke kawo tsuntsayen ba idan sun zo za su ɗanci musu abinci sai su yi gama ashe ba su sani ba tsuntsayen a duk shekara da suke gama abinci su tsuntsayen aiki suke zuwa su musu idan sun gama sai su ɗanci wani abu ɗan kaɗan alhakin aikin da suke sai su wuce to ashe wannan ɗan kaɗan ɗin da suke ci su kuma suna baƙin ciki don mai tsuntsayen ke cin shi wata rana kawai suka je suka sa maganin ƙwari suka kashe tsuntsayen ashe a daidai lokacin din suka gama abinci wasu ƙwari ne da fari da tsutsotsi da suke tasowa su kuma daidai lokacin sai Allah ya turo tsantsan sai su musu wannan aikin in sun gama sai su ɗanci wani abu sai su wuce aiko suna kashe tsuntsayen abin da ya faru a shekarar gaba ɗaya abin da suka noma haɗasa a kai to shi yasa a sai Allah yake cewa wala yastasnu ko insha Allah ma ba su ce ba fa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'im Allah ya tura mala'ika kafin su tashi daga bacci ya cin gonar wuta fa asbahat kasarin tawaye gari kamar wani yankin dare mai duhu Fata na musu bi sai suka kira junansu da asuba ani gudu ala cikin in kuntum ne suka ce yi sammaku je a girbi abin gonan nan fantala uwahun ya takafatu suka tashi koyewa mutane masu ki. daga cikin abin da suke faɗa junansu Allah ya kulan na yawma alaikum miskin duk wani mutum da kuka san babanku yana taimaka mai miskini billahi allazi kakku bashi ya shigo gonan nan Allah ya ce wa gadau ala hardin qadiri suka wayi gari akan wata muguwar bakar ruwa wacce suke da iko akan ta mara auha. lokacin da suka hango gonar an cinna mata wuta qalu inna zalu suka ce mun saki hanya bal nahnu mahrum gaba ɗaya an riga an rasa qala awsatuhum lokacin ne babban cikin su yace alam aqul lakum asira na faɗa muku nace laula tusabbihu me yasa ba za ku darkace Allah cikin abin da ya baku ba qalu subhana rabbina inna kunna zalimin suka ce tsarki ya tabbata ga Allah lalle kan mun yi zalunci to a lokacin ne Allah sai ce fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatalawamu sai aka fuskanci sashi ana ta zargin juna wannan yace ai kai kace ai abu kaza wannan yace ai kai kace ai qalu ya wailana ina kunna tsajin suka ce kai su kawai neman mutu gona da iri ne amma a asa rabbuna ubangijinmu yi kusa an yi na khairun min ha Ina, ila rabbina rajibun Allah zai iya ya mana abin da ya fi wannan to da Allah ya gama sai ce musu kadalikal azabu wannan abin da Allah ya musu azaba ya musu tun daga duniya Don su dawo su tuba su gyara wal azabul akhirati akbaru azaban lahira in ba su dawo sun tuba sun gyara ba wallahi ta fi girma laukanu ya adamu inda sun san abin da zai same su to wannan yana daga ciki da aka jarrabawa ce ga ta nan ta ko'ina duk ɗalibin da yake makaranta high institution ya kan maki biyu uku yana iya ɗaga ka koya kayar da kai duk yadda kake da a akan karatu ya san cewa jarrabawa ba ta da daɗi to daga lokacin da aka kawo ka duniya to ka zo jaru likkila gidan jaraba to kuma ba faɗa maka aiki ba ga abin da za a jarrabe ka sai dai kanka ga abin ya zo maka da faɗa maka aiki ga ta nan ka shirya irin yadda ta ka makaranta ba sai ka shirya ba a'a ita wannan ba ka sanin ma mai zai faru da tafiya in ya faru sai sa yau kana iya ganin mutum lafiyar salau da ƙababansa biyu na tafiya gobe Allah ya kawo mai jaraba ya rasa gaba shi ya fi komai sauƙi saboda darul istila ne yau kana iya ganin mutumin da ya fi kowa arziki gobe Allah ya karɓi arzikin ya dawo da shi yake bayarwa a dawo ana ne ana ba shi darul istila kaga mutumin da ƙarfa in ya taka ƙasa tana amsawa amma yau da gobe saboda ya shiga sai ya riƙe shi sana. shi ya fi komai sauƙi saboda haka in ɗan adam ya san asalinsa to wannan yana sa bai kamata ka dinga jiji da kai ba kowane irin Allah matsayi ya kai ka shi yasa za mu ga annabi Sulaimanu lokacin da yake tafiya da tururuwa ta ce ga annabi Sulaimanu nan yana zuwa ya ayyuhan namul udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun me ya faru fatabassama dahikan min qawliha tazarar da ta yi magana da inda yake akwai nisa amma tana yin magana Allah ya ɗauko kunnensa sai ya ji da ya dariya ya murmushi ba cewa ya bani ne dan sarki mai takalmin karfe kowa na taka ya taku ba haka ya faɗa ba cewa ya rabbi auzu'i ne Allah ka karfafe ni an ashkura ni'mataka an an'amta alayya in gode maka Allah akan ni'imar da kai gare ni wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu Allah in aikata aiki mai kyau wanda zaka yarda da shi ga kenan duk sanda Allah ya kara maka ni'ima tawadu ya kamata ka kara yi ga Allah ba takabburanci ba to shi yasa in kaga mutum yana da wayannan abubuwan guda uku ya zama to mutakabbiri to akwai matsala dan hatta masu karatu akwai wanda da zaran ya ga ya karatu wallahi ya jarrabe shi da shara an san shi sai zama mutakabbiri sai rena kuwa Allah ya kiyaye da haka ana nuna mana cewa lokaci yayi za mu tsaya a nan da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh